assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya mu zuwa wannan lokaci kuma ya samu daga cikin waɗanda ke da kishin sanin addininsa da aiki da karatun da suke ji muna roƙon shi subhanahu wa ta'ala da ya albarkaci karatunmu ya sa haske a kirazanmu ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi ta yadda ilimin namu zai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba bayan haka kamar yadda aka ce lallai na nemi in san me ake so idan na zo in gabatar maku to amma aka ce a'a ina da zaɓi ko dai in gabatar da abin da na gabatar wa maza ko kuma in la'akari da yanayinku kawai in yi tunani a kan abin da nake sa rai ya amfanar da ku da mamu baki ɗaya wannan ya sa na yi tunanin kila abin da zai fi fa'idantarwa a halin yanzu a gare ku shine in yi magana a kan mace mumina ta yadda tun da dai alhamdulillahi ana tsarin dukkan kunan mata ne muminai to wace ce wannan mumina ɗin menene siffofinta me kuma ya kamata ta yi me ya kamata ya zama ba ta yi ba sannan ya za ta taimaka wajen ganin an gina waɗansu muminai ɗin waɗanda aka riga aka haifa da waɗanda ba a riga ma an haifa ba amma za a haife su a lokacin da ita take raye ko da ita ta haife su da kanta ko kuma wasu daga cikin wato abokan zamanta su haife ta su haife su ko kuma wasu daga cikin ƴan uwa mata wanda suke makwabta ko ko da ko ba dangantaka ya zama wace irin gudunmuwa ne za ta bada domin a samar da irin waɗannan muminai ɗin to wannan dai a takaice shine abin da nake ganin ya kamata in gabatar da 'yar gajeruwar lecture da zan yi a kansa insha Allah abu na farko da nake so in tunatar da mu shine Allah ta baraka wa ta'ala ya halicci namiji da mace a matsayin ɓangarori guda biyu na nau'in mutum wannan halitta da aka yi na namiji da mace an yi hakan ne domin su yi tarayya wajen raya duniya kowannensu ya ƙware a kan abin da yake ɓance shi sannan su yi tarayya cikin bautar Allah ta baraka wata'ala ta yadda kowannensu zai samu sakamakon da ya dace da shi a ranar kiyama ba tare da tawaya ba a cikin alkur'ani mai girma a wurare da dama allah tabaraka wata'ala ya yi mana bayani game da halittar namiji da mace da kuma irin aikin da ake sa rai kowannensu ya yi gwargwadon yanayi da ɗabi'a da keɓance-keɓancensu misali a cikin suratun najmi aya ta 45 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annahu khalaqa zaujaini, adh kuma Allah shine wanda ya halicci nau'i biyu na namiji da mace kuma a suratun nisa aya ta ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum lade khalaqakum min nafsin wahida wa ha zauja jaha wa min minhuma rijalan kathiran wani sa'a.' Allah ta'ala ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai ɗaya wato adam kenan tunda shine farkon halitta a jinsin mutum sannan sai aka halitta wa wannan rai guda ɗayan na farko abokiyar zama wato hawa'u kenan wadda ita ce mace ta farko a jinsin ɗan adam wa batsa min humari jalan kasiran wani sa'a daga wannan namijin na farko da ita macen ta farko wato adamu da hawa'u ɗin aka yada aka watsa aka hayayyafar da maza da yawa da mata wanda hakan ke nuna ashe maza da mata abokan tafiyan juna ne ba abokan hamayya ko kuma abokan kiyayya ko abokan gwagwarmaya a ce waye haifu wani wane ne a ƙasa ko ƙasƙantacce ba kowa an halicce shi ne a cikinsu don su tarayya wajen kawo gyara da ci gaba su raya duniya su ainihin wato tarbiyyantar da al'umma sa'an nan kuma su bauta wa Allah su shiri da tattali domin lahira kenan maganar hamayya a tsakaninsu ba taso ba maganar dole sai an ce waye ya fi wani wane ne kaskantacce ba ta taso ba illa iyaka Allah cikin hikimarsa ya ba da shugabanci ga namiji a gida gaba ɗaya kamar yadda ya ba ainihin mace shugabanci na gidan gaba ɗaya in aka cire mijin kenan kowa da irin aikinsa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya halicce shi da irin ɗabi'arsa da yanayinsa a suratun nahali aya ta casa'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhuyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya ya'malun Allah ta'ala ya ce wanda duk ya aikata wani aiki na kwarai namiji ne ko mace alhali yana da imani to za mu raya shi a wannan duniya rayuwa mai daɗi don zai rayu cikin farfajiyar imani da natsuwa da kwanciyar hankali tun da ya bi Allah wala ajiyar hum bi maka ma kanu ya'malun sannan kuma za mu ba su ladan su me masu sakamako da ladansu sakamako da mafi kyawun lada na aiki wato mafi kyawun abin da suka sunce suna yi su sun yi ɗaya mai kyau za a sakanta musu da goma kila ma a ninka goman sau ɗari bakwai wato kila ma a ninka goman sau bakwai ya zama ɗari bakwai kamar yadda alkur'ani ya nuna mana dangane da falalar ciyarwa cewa wato kwatankwacin waɗanda suke ciyarwa kamar kwatankwacin wato abu ne da aka shuka kamar ƙwaya da aka shuka ta tsirar da wato zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ya zamanto akwai ƙwaya guda ɗari kenan akan duk wani aiki na alkhairi bawa zai iya samun lada da sakamako ninki har ɗari bakwai to a nan wurin sai allah ta baraka wata ala ya nuna cewa da namiji da mace duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai aiki mai kyau aiki managarci yana mai imani da allah to za a ba shi lada kenan yanzu ba namiji ne kadai ba ba ko mace kadai ba maza da mata duk sun shiga cikin wannan shi yasa ma a cikin wani hadisi wanda al'imamu abu dawud ya ruwaito cikin sunan ɗinsa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna man nisa'u shaka'iƙun rijali mata abokan tafiyan maza ne mana ‘yan uwan maza ne’ saboda abin da ya shafi wancan ya shafi wannan illa iyaka kowa da inda Allah ya keɓe masa ayyukansa akwai inda zai sun tare za su yi akwai inda kuma kowannensu da aikin da zai yi amma duk manufar dai ita ce zama al'umma ta kyautatu abubuwanta sun inganta to musulunci yana kallon mace a matsayin ginshiki na wannan al'umma saboda irin gagarumar gudunmuwar da take badawa wajen kyautata al'amura kun gane na farko mace ita ce shugaba a gidan mijinta wadda ke kula da al'amuran gida idan aka ce ga gida gaba daya ga mai gida ga duk waɗanda ke gidan to mai gidan shine shugaba na gaba daya domin yana shugabanci a cikin gidan yana kuma shugabanci a wajen gidan domin shine wakili shine jagora kuma duk inda ya je a madadin mutan gidansa ne gaba ɗaya to amma al'amuran cikin gidan gudanar da shi gaba ɗaya yana hannun mace ce don haka ne ya zama ita ce shugaba a cikin gidan wajen gudanarwa wanda kawai ba ta shugabanta a haƙiƙa shi ne mijinta kuma ko shi ɗin ma yana zama ƙarƙashinta a cikin waɗansu abubuwa ɗin shi ya sa ma a cikin wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu nafsin min bani adama sayyidun kowane rai na ɗan adam shugaba ne ma'ana kowa shugaba ne a karan kanshi akwai inda aka bashi shugabanci da abinda da aka bashi kulawa farrajulu sayyidu ahali namiji shine shugaban iyalinsa gaba ɗaya wal mar'atu sayyidatu baitiha ita kuma mace ita ce shugaba a cikin gida ashe kenan mace shugaba ce a gidan mijinta saboda ita ce take kulawa da al'amuran cikin gida wannan yasa wani daga cikin masu waƙan larabawa yake cewa wa khairu nisa'il alamin ta taduru shu'unal baiti aufihi fihi amalu mafi alkhairin matan duniya ita ce wadda take kula da al'amuran cikin gida take tsayawa tsayin daka wajen ganin al'amuran cikin gida ba su lalace ba tana tsayawa tsayin daka wajen ganin ta ba da dukkan gudun wadda za ta ba da don abubuwan da ke cikin gida su tabbata abin da ya shafi tsafta abin da ya shafi kula da lafiya abin da ya shafi tashi da wuri a shirya yara su tafi makaranta abin da ya shafi in sun dawo a tabbatar da makarantar suka je mai suka koya abin da ya shafi mai gida a kintsa masa abin da yake bukata domin ya karya ya fita ya tafi wurin aiki ko wurin sana'a da wuri abin da ya shafi a yi masa abinci da daddare da shi da yara da kowa da kowa su ci samu natsuwa abin da ya shafi a tsara abubuwa na gida ta yadda kowa zai samu gidan a matsayin wurin da ya dace a zauna wuri mai natsuwa wuri mai nagarta wuri da ke kwantar da hankali wuri da ke kawo sukuni da sauransu ya ce ita ce mafi alkhairin matan duniya wadda take kula da al'amuran gida ta lura da shi ta yi planning ta yi managing ta administering abubuwan da ke cikin gida wannan ita ce mafi alkhairin mata a duniya gaba daya abu na biyu da ke nuna mahimmancin mata a cikin musulunci shine ita mace ita ce ke samarwa mai gida da sukuni da aminci da hutu duk yadda mutum ya kai ya kawo duk irin shahararsa da matsayinsa da girmansa da ɗaukakansa duk abin da ya mallaka ko ya tara in ya zama gidansa babu lafiya to bai da lafiya matukar cikin gidansa akwai matsala to lalle wannan mutumin mutum mutumi ne ko ya fita waje in soja ne ana sara mai ko ɗan sanda ana kame mashi idan ainihin alhaji ne ana yallaɓe ranka ya daɗe idan sarki ne ana cewa ya mai alfarma idan ainihin wato ɗan siyasa ne ana ya honorable duk wallahi mutum mutumi ne shi in dai gidan shi ba zaman lafiya matukar zai dawo gida ba kwanciyar hankali to wallahi wannan duk abin da ake gaya masa tula mai kura kawai ake to daga cikin manya-manyan ayyukan mace wanda ke nuna irin matsayin da take da shi a cikin al'umma shine ita ce kadai take iya samarwa mijinta sukuni da hutu da kwanciyar hankali da nutsuwa da ɗeba kewa don ya ci gaba da gwagwarmaya ta rayuwa da kuma addini akwai wani mutum da na sani aka ban labarin halin da ya shiga amma an daɗe ya fi shekara 25 yanzu wannan mutumin babban ma'aikaci ne a jami'a kusan ana lissafin manyan ma'aikata a iya cewa shi ne na hudu a jami'ar amma ya zama yana da matsala a cikin gida sai ya zama idan ya tashi aikin ofis karfe hudu to ba zai je gida ba domin gidan nan kamar garwashin wuta ne sai dai a gan shi a filin kwallo yana ta zagaye filin kwallo yana ta sayi bawan Allah an ɗauka yana motsa jiki ne ashe shi sa abin da yake ciki mata sun sa shi gaba don haka idan ya zama ya gama atasayensa na dole magariba ta yi sai ya je masallaci ya sallah ya zauna a karatu ya sallar isha'i yana zuwa gida ya ci abinci a wurin ma zai bingire da bacci saboda me in ya tafi da sauran karsashin shi a gida to kila hawan jini zai kama shi ashe kenan mace ba a bar wasa bace kuma ba a bar arena bace domin tana da gagarumar gudunmuwa wajen abin da ya shafi samar da natsuwa da aminci da sukuni da hutu da ɗebakewa a cikin gida domin duk wanda ke gidan da mai gidan da 'ya'ya su zama za su iya ci gaba da gwagwarmayar rayuwa in gari ya waye suka fita idan yanzu aka ce yara na zuwa makaranta sai mace bata samar da yanayin da za ta shirya su su shirya su fita makaranta da wuri ba ba za a samu matsala ba ko kuma za su tafi amma batsa-batsa kucaka-kucaka babu tsari babu tsabta, babu wanka ba wanki ba yanke kumba ba kitso in mace ce ba aski idan namiji ne su tafi makaranta an yi abu zai yi a haka ba zai yi ba hatta an ba su homework ko assignment mace fa ita ce galibi ta fi damuwa yau ba ku da homework ne ɗauko ka yi yau ba a ba ku assignment ba ne ɗauko ka yi ita ce ke wannan aikin sai in ta yi ne kuma ta shiga kicin ta yi abinci ta kawo a ci sannan sai a samu ƙarfi da karsashin da za a fita kuma kashe gari a ci gaba da gwagwarmaya wannan na nuna ashe lallai mace wato ba ƙaramar ababa ce ita halitta ce mai mahimmanci ya jinsin ɗan adam kamar take da mahimmanci amma duk sauran jinsosi da allah ta'ala ya halitta shi yasa zamu gani a cikin suratun rum aya ta 21 Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga ayoyin Allah yana daga ayoyin Allah da ya halitta maku abokan zama daga kawunanku domin kamar yadda muka faɗi tun farko annabi adam alaihi salatu wassalam shine farkon halitta a jinsin mutum aka halitta masa matarsa abokiyar zama wadda sunanta shine hawa'u shi yasa anan Allah ta'ala ce yana daga ayoyin shi da ya halitta muku abokan zama daga kawunan tunda halittar mace daga namiji ne litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa ku samu sukuni ku samu amincin rayuwa a wajen abokan zaman naku shekenan ba an halicci mace ce domin ya zamanto kawai ta zama baiwa ba ko ya zamanto ba ta da kima ba ta da matsayi ba a manufar ita ce ta zama mai samar da sukuni da kwanciyar hankali da nutsuwa ga mutanen gidanta musamman dai shi mijin nata hakanan a suratul araf aya ta 189 Allah ta wa ta'ala ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Shi ne wanda ya halicce ku daga rai ɗaya, wato daga adamu kenan waje alamin ha, zauja ha, kuma ya sanya wa adamun nan abokiyar zama liyaskuna ilaiha don ya samu nutsuwa ya zauna tare da ita ya samu aminci ya samu kwanciyar hankali a dalilin zaman da zai yi wannan ke nuna cewa duk ran da aka waye gari mace ba ta iya samar da sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali a gida ba diran da aka waye gari aka ce mace bata iya daɗaɗa wa mijinta ta kwantar mai da hankali ya fita ya ci gaba da gwagwarmayar rayuwa in ya dawo gida bai da matsala ba to wannan macen tana da matsala lallai an samu mushkila mai girma tare da ita domin bata yi aikinta da Allah ta'ala ya ambata a nan ba abu na uku da ke nuna matsayin mace da kuma irin mahimmancin da take da shi a cikin al'umma shine ita ce tafi zama tare da yaya kuma take yin take matsayin makarantar tarbiyya ta farko ga kowane yaro wannan ma abu ne muhimmi a cikin rayuwar al'umma mace tana da matsayi na cewa ita ce tafi zama da yaya tunda dai manufar ita ce bayan mace ta girma ta yi aure ana fatan a samu hayayyafa a samu haihuwa to wa'annan 'ya'yan da ake haihuwa ita mace ita tafi zama tare da su kuma ita ce makarantar farko gare su kafin kowane mutum ya shiga kowace irin makaranta a duniya sai ya shiga makarantar mahaifiyarsa domin a kowane lokaci da take tare da shi za ta sa shi za ta hana shi bari aikata ita ke koya mashi magana ita ke koya mashi abinda zai yi mutane su amfana da shi ita e, ke sa shi abubuwa daban-daban na rayuwa ita e, take masa wanka har ya ya fara iyawa ita e, take masa tsarki har ya ya iya da kanshi ita take ba shi abinci har ya zo ya ci da kanshi ita take fara koya masa kalmomi na ilimi kalmomi na karatu in aka yi dace ma ta yi karatun ita kanta a wurinta zai fara jin karatu na addini ko na boko kafin ya je makaranta a wurinta zai fara ji saboda tana sallah lokaci kowane lokaci a kan lokaci yaro yana karami za ta zo tana sallah shi ma ya zo yana tsugunawa yana goshi saboda haka ita ce makaranta mafi girma wadda babu wani dan adam da ba zai shige ta ba kowa sai da ya bi wannan makarantar ta mahaifiya amma akwai uba wanda yake yanayin aikinsa ya sa ma baya zama tare da iyalinsa galibi sai ya watanni ma baya nan in kuma ya zo bai wuce kwana bakwai bai tafi saboda yanayin aiki ko yanayin nema to ina zai iya zama makaranta ga 'ya'yansa ba zai iya zama makarantar farko ga yayansa ba shi sai dai ya ɗauki nauyin karatun nasu ba zai iya zama shi zai koya musu magana ba sai dai ya karfafa gwiwan su ci gaba da maganar don haka ashe ita mace ita ce take da wannan aiki wanda ba wanda ya isa ya yi shi sai ita shi yasa ma wani yake cewa al'ummu madarasatun idza adatta sha'aban sha'ban tayyibal araki mace uwa ita ce makaranta wato uwa makaranta ce wadda in ka tattale ta ka inganta ta ka kyautata ta wannan makaranta ɗin to ka kyautata ka yi tattali ga al'umma gaba ɗaya ta yadda zai zamanto suna da asali mai kyau daren da aka ce mata masha Allahu sun samu tsari kyakkyawa da zai ba su dama su zama lallai su makaranta ne mai kyau to tabbas al'umma gaba ɗaya za ta zamanto mai kyau amma idan aka ce mata ba zamanto makaranta ga 'ya'yansu makarantar ta dace ba to gaskiya za a samu mushkila wannan ya sa musulunci ya ba al'amarin mace matuƙar muhimmanci kuma ya ɗauki matakin mayar da ita cikakkiyar mumina don ta sauke nauyin da ke kanta don mumina ce kadai za ta iya sauke wannan nauyin da ke kanta domin idan muka ɗauka yanzu waɗanda ba musulmi ba musamman ma kamar turawa za ku ga yadda suke kula da 'ya'yansu irin kula da da waya mu iya yi ma komai da komai nan nan har ma dan shi zai ba ta umarni kuma ta bi ko ta ba ta umarni ta bi amma ba za ta iya kiyaye wannan abubuwan da ya dace su mallaka a duniya ba saboda ita mai ba mumina ba domin ƙololuwa ta ainihin ba su jin daɗi na duniya to kuma lahira ba babu sannan hatta a duniyan ma yadda za a iya gwagwarmaya a tarbiyyantu a ruhi da ainihin zuciya a ingantu a gangan jiki da tunani da hankali ba za ta iya yi sosai ba domin ba mumina ba ce to in dai sai mumina ce za ta iya wannan tunda ko da a cikin musulmi in ya zama wadda bata damu da addini ba kwata-kwata babu ruwanta ita dai sunanta dai musulma sunanta kandala ko ko kande amma dai babu ruwanta da harkar addini ba ta zuwa makarantar islamiyya ba ta yi makaranta ko da ta allo ba ba ta sauraron wa'azi ba wani abu da yake alakanta ta da addini sallah ma sai ta ga dama in ma za ta yi ba a kan lokaci ba babu wani abu dai da ta damu da shi na addini ai ba za ta yi tarbiyyar yara ba za ta haifan za ta zama ita ce makarantarsu amma ba za a samu abin da ake so ba mai yasa domin ba mumina ba ce don duk wadda ba ta kiyaye dokokin allah ba ta sallah ba ta tsara haƙoƙin Allah ai maganar muminantaka kuma babu ta dai zama musulma mai imani gwargwadon abin da Allah kadara na imaninta amma dai ta zama mumina ai wannan ba zai yi ba to shi yasa musulunci ya ɗauki mataki na mai da mace mumina sosai ta yadda za ta ainihin ba da gudunmuwarta ta zama ta tabbatu a matsayin wadda za ta shugabanci gidan mijinta ta kula da al'amuran gida ta zamanto wa mijinta ko kuma ta samar da sukuni da aminci da hutu da natsuwa da ɗebe kewa ga mijinta da 'ya'yanta da sauran waɗanda ke gidan ta kuma zamanto ta tarbiyyantar da yara don su taso a matsayin mutane masu hankali masu sanin ya kamata masu yin abin da kuma ya dace to yana daga kulawa da musulunci ya ba mace don ta zamanto mumina ya yi tattalinta ya yi tanadinta ta zama mumina da ya zama ya kula da janibin aƙidarta domin aƙida ita ce ginshiki ya zamanto tauhidinta imaninta ya zamanto tabbatacce tana da aƙida kyakkyawa aƙidar ta kubuta daga kwamacala Aƙida ta kubuta daga camfe-camfe aƙidar ta kubuta daga bokanci aƙidar ta kubuta daga wasu abubuwa na sihiri aƙidar ta kubuta daga dukkan nau'o'i na shirka wannan yana daga abin da musulunci ya ba da muhimmanci kwarai don tattalin mace ta zamanto mumina manufar ita ce mace ta zamanto ta rayu akan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a bisa fahimtar da magabata na kwarai suka yi wato sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan aƙidar ta kunshi imani imanin da babu shakku ciki babu shakku cikinsa imani kai tsaye sake ba kaidi a imani da Allah a ɓangarori guda uku bangaren rububiyar Allah cewa Allah shi ne mahalicci shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke ba da lafiya duk abin da zai auku ga bawa Allah ya kaddara masa babu tsimi babu dubara ba tanadi ba abin da za ka yi kai dai an dai nemi ka bi sabubba ka bi dalilai ka ɗauki matakai amma sakamakon ƙoƙarinka yana ga abin da Allah ya kaddara da imani da Allah a ɓangaren wato ibada ya zamanto duk wani abu da ake kira bautar Allah to za a yi ne ga Allah ɗin ko duk abin da ake kira bauta ya zama Allah za a yi wa shi kadai bisa cancanta kuma za a yi ne yadda ya ce a yi kuma a yi saboda shi ba yadda mutum ya ga dama ba ko kuma ya yi ba don shi ɗin ba ya zama ya yi ko don ya burge ko don a ce ya iya ko don a ce shi ne wane ko don ya shahara ko don ya suna ko don ya samu wani abu na duniya da sauransu ya zama ba don wannan ba ne don Allah ne sannan da imani da Allah a ɓangaren sunayensa mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka da imani da mala'iku imanin nan a dunkule da rarrabe imani a dunkule dukkan mala'iku gaba ɗaya halitta ce ta Allah da ya halicce su bayi ne da ba su saba wa Allah imani a rarrabe shine duk wani mala'ika wanda aka san sunansa an ambaci sunansa cikin alkur'ani ko cikin hadisai ingantattu a imani da shi da irin ayyukan da aka ce suna yi in an ambaci ayyukan nasu kamar mala'ika jibrilu mika'ilu israfil malakul maut wayannan duk an ambaci sunansu da jibril da mika'ilu sun zo cikin alkur'ani israfil shi ma ya zo cikin hadisi malakul maut ya zo cikin alkur'ani munkaran munkarun da nakir sun zo a cikin hadisi malik ya zo a cikin alkur'ani wayannan duka sunayen mala'iku ne wanda duk sun tabbata cikin alkur'ani ko hadisi ingantattu to ya zo mutum ya imani da su kuma ya imani da dukkan mala'iku gaba ɗaya da waɗanda aka san sunayensu da waɗanda ba a san sunayensu ba da wanda aka san ayyukansu da waɗanda ba a san ayyukansu ba duk dai kayi imani cewa halitta ce ta Allah la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sabawa Allah umarninsa suna aikata abin da ya umarni ne kawai sannan su waɗannan mala'iku din babu wanda ya san yawan su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunan ubangijinka ta mala'iku sai dai shi da imanin da littafan Allah gaba ɗayan littafai gaba ɗaya wanda Allah ya saukar alkutubu samawiya gaba ɗaya a imani da su jumlatan wa tafsila a dunkule da kuma rarrabe wayannan littafai din imanin shine babu wani annabi wato babu wani manzo face Allah ya bashi littafi kowanne manzo an bashi littafi ko manzannin nan ba wanda ya san iyakansu da annabawa da manzanni ba wanda ya san iyakansu kowace al'umma an aika mata manzo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtanibut tagut to tunda ba san yawan al'ummomi ba to ba za a iya sanin yawan manzanni ba ballantana annabawa tunda kafin tsakanin manzo da manzo ana iya samun annabawa da yawa to manzannin ma ba a san yawansu ba ballantana annabawa amma kuma kowane manzo an ba shi littafi wa anzalna ma'ahumul kitaba a kowanne an ba su ainihin littafi don haka kungan ga littafan nan ba a san yawansu ba kenan to tunda ba a san yawan littafai ba amma dai duk littafin da Allah ya saukar dole a imani da shi waɗanda aka san sunayensu ba su wuce guda biyar ko shida ba mun san alkur'ani shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan mun san shi mun san akwai Attaura. mun san akwai injila mun san akwai zabura domin Allah ta'ala ya ambace su a suratu ali imran an ambaci attaura da linjila da ma wasu surorin da yawa sannan kuma zabur ita ma ambace ta wa ataina dawuda zabura sannan kuma ga sufi ibrahim ga sufi musa su ma littafai ne waɗanda aka ba annabawa wasu sun ce wannan sufi musa ɗin na cikin attaura wasu sun ce wani littafin ne daban to da waɗanda aka san sunayensu da ba a san sunayensu ba wajibi ne mace ta imani da su haka nan manzanni din da muka ambata Allah ta'ala ce minu man kasasna alaika wa minu man lam naqsus alaik daga cikin manzanni da annabawa akwai wanda muka baka labarin su daga cikin su kuma akwai wanda ma ban baka labarin su ba kenan in dai har annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ana masa wahayi kuma zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓu to ba a gaya masa sunayensu duka ba ko ba a bashi labarinsu duka ba to waye a duniya kuma zai zama yana da labarinsu duka kun ga babu saboda haka ba a san yawansu ba amma dole ne a yi imanin da su gaba ɗaya cewa ainihin halitta ce ta Allah jinsin mutane an aiko su ga mutanensu in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka aiko shi ga kowa a duniya amma alkur'ani ya ambaci wasu daga cikin waɗannan manzannin kamar yadda hadisi ma an ambaci ɗaya ko biyu misali ƙur'ani bai ambaci sunan khidir ba ko khadir amma hadisi ya ambaci khadir don haka kuma gashi annabi ne Sa'annan ƙur'ani ya ambaci kusan annabawa ko manzanni wajen guda 24 ko 25 waɗanda duk a yi imani da su wajibi ne amma gaba ɗayansu da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sakon da suka zo da shi gaba ɗaya an shafe shi gaba ɗaya ya zama yana kasan abinda qur'ani zo da shi domin kamar yadda Allah ya nuna shi qur'ani wa muhaiminan alaihi shi ɗinnan mai hukunci ne akan dukkan littafan da aka saukar kafin shi wannan ma wajibi ne Hakanan imani da ranar lahira da abinda lahira ta ƙunsa, da imani da ƙaddara, alkhairi ko sharri da duk wani abu da alkur'ani ya zo da shi ko kuma sunna sahihiya na abin da ya shafi aƙida ko tauhidi da dukkan al'amura na tauhidi da dukkan labarai da ke da alaƙa da abin da yake da wato alaƙa da tauhidi da abin da aka yi ijima'i a kansa wanda ya shafi kamar irin su alwala'u wal bara'u so don Allah ƙi don Allah wa an yi hibba lillahi ya zama zai yi so saboda Allah duk soyayyar da mutum zai yi ya yi don Allah ne domin soyayyan don Allah shi ne zai ba dama a samu lada idan ƙiyayya ne ya zama ya yi don Allah saboda wanda za a yi wa ƙiyayyan ya cancanci ƙiyayyar wannan wani abu ne muhimmi a cikin babi na tauhidi da kuma wajibin kowace mace game da sahabbai girmama su mutunta su amintuwa da su koyon ɗabi'unsu koyi da su komai da su ababen koyi jagoranta da su a harkar addini da matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ummahatul mu'minin da kuma miƙa wuya ga hukuncin Allah da al'amarin da Allah ya kaddara da umarni da hannunsa da kiyaye shari'arsa da girmama manzan Allah sallallahu alaihi bayan imani da shi da mai da shi abin koyi da son shi irin san da ba za a wa kowa ba da kuma biyayya gare shi cikin abin da ake so da abin da ba a so da mai da sunnarsa ita ce a koyi da mai da shi a matsayin madubi wanda za a duba don a ga abin da za a gyara Ma'ana hanyar tasa sunnar tasa zama ita ce madubin kowace mace ta yadda zai zamanto duk abin da za a yi wannan madubin za a duba a gani mai za a gyara kamar yadda in an tashi kwalliya za a do madubi a ga ina za a gyara ina za a goge ina za a kara da sauransu to haka za a mai da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abin da musulunci ya ɗora mace a kai ko yake so mace ta rayu a kansa domin aƙidata ta zamanto cikakkiya mai kyau ta zamanto mumina a ɓangaren aƙida a hanyar da za ta bi wajen gudanar da rayuwarta ta addini kuma abinda ake nema shine ya zamanto ta ginu ne akan mai Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Mai sahabbai suka ce me waɗanda suka biyo bayan sahabbai suka yi ya zama hanyarta manhajinta shine ne kalallahu kalar Rasulu sallallahu alaihi wa sallama kalar sahaba da sauransu domin wannan shine hakikanin addini na gaskiya ya zamanto mutum kullum yana kokari ya san me ya ce kullum yana kokari ya san me hadisi ce ko me ya tabbata a sunna kulli yana kokari ya san ya sahabbai suka aikata amma ran da aka waye gari mutum kwata-kwata baya tunanin wannan wato kwata-kwata tunaninsa ba akan mai qur'ani ya tabbata bane ko mai ya tabbata a cikin alqur'ani mai hadisi ya ce ba wannan ne tunaninsa ba tunaninsa abinda kwakwalwarsa kawai ta tsara mashi to kun ga wannan za a samu matsala domin kuwa al-imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala kamar yadda al'ajirri ya ruwaito ya ce isbir nafsaka alas sunna wa kif haith kafal alqawm wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu an wasluk sabila salafika sale fa innahu sa'aka ma wasa'ahum ce, ka haƙurantar da kanka ka jure wajen bin sunna don bin sunna sai an jure don sau da yawa za ka ga wani abin da kai ba haka kake son shi ba ba haka kake so kai ba misali zikiri tabbataccen abu ne duk wanda ba zai zikiri ba ya shiga uku amma zikirin nan an nemi kowa ya yi shi kadai ba cikin jam'i ba kowa ya yi shi kadai ba kuma iyakance adadi ba in dai ba cikin wuraren da manzan Allah sa da kansa ya iyakance ba kamar tasbihi da za a yi bayan sallan farilla in ba irin waɗannan wuraren ba ba a ce ga adadin za ka yi ba ka yi iya abin da kake so ka yi na faɗin subhanallah ko alhamdulillah ko allahu akbar ko la ilaha illallah da sauransu kuma kai kadai ko ba za ka bayyana da ƙarfi ba duk wannan shi ne abin da shari'a ta tabbatar to wannan ita ce sunnar in ka haƙura ka bita sai ka zana lafiya to amma kuma karkamanta manta a gebe guda wani lokaci ta zuciyanka ta rika raya maka me zai hana a zo a taro a yi tare cikin jami'i me zai hana iyakance adadi a yi guda 25 ko 30 ko 100 to kaga yanzu ga sunna ga kuma abin da ba sunna ba to sai ka tsayu ka yi haƙuri ka jure ka dage ka doge ka jajirce za ka yi tsayuwa a kan sunna in ba ka jajirce ba ga shi dai aikin da kake asalinsa na alkhairi ne amma ka ɓata shi da kanka saboda ka ƙi bin sunna wajen aikatawa to shi yasa auza'i yake cewa isbir na saka ala sunnati ka haƙurar da kanka ka jurar da kanka a kan ainihin bin sunna waqif wa waqafa alqawm inda sahabbai suka tsaya kai ma ka tsaya karkar yin aikin da zai nuna kamar kana ganin sahabbai dinnan masu ƙaramin imani ne domin idan dai wannan ayoyin ƙur'anin sun sauka ne a zamaninsu idan dukkan wasu azkaru da za a yi ko duk wani salati da za a yi wa manzo Allah sama duka sun tabbata ne a zamanin su kai yanzu sai kaga kana da naka wanda ba nasu ba ko ma kake ganin yafi nasu ko kuma nasu ne amma ka canza yanayin sa. sabani yadda su suka yi shi to kaya kamar kana cin dudduniyansu ne kamar duddugensu kake ci kana nuna kamar ba su iya ba ko sun gaza ko sun tawaya ko sun kasa kamar yadda su dinnan suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ci abinci tare da shi yawancinsu sun sha abin sha tare da shi yawancinsu sun fita tare sun shiga tare sun kwanta a wuri ɗaya sun bacci a halin tafiya da sauransu sun yi yaƙi tare sun aura daga gare shi ya auren masu wato ya aura daga gare su sun aura daga gare shi akwai kusancin da ya fi wannan babu a cikinsu akwai 'ya'yan shi a cikinsu akwai jikokinsu a ciki akwai surukan shi duk akwai kusancin da ya fi wannan babu to sai to yanzu kai ko ke sai ke ga akwai wata hanya da za ki nuna wa manzan Allah kina son shi hanyar da su waɗancan mutanen da suka aura daga gare shi ya aura daga gare su suka ci tare suka sha tare suka fita tare suka shiga tare suka zauna tare suka miƙe tare suka yi tafiya tare suka yi yaƙi tare su ba su gano wannan soyayya gare shi ba ba su gano wannan abin na da cikin soyayya ba amma daga baya ke ko ni ko mu ko su sai muka gano wannan abin da za mu yi yanzu zai nuna muna son manzan Allah amma muka auna sai muka waɗancan su ba su gan shi ba anya ba kamar zargin su muke da tawaya ba to manhajinki ke mumina ko wadda take so ta zama mumina shine zamanto zaki bi hanyar waɗannan shi yasa auza'i yake cewa waqif haythu waqafa alqaum ka tsaya inda mutanen suka tsaya wato su sahabbai kenan karka wuce su wa qul bima qalu abinda suka faɗa kai ma ka tsaya nan ka faɗi karka wuce nan wa kuffa amma kafu anu abinda suka kame ba su aikata ba kai ma ka haƙura ko kana son shi wasluk sabila salafika salih ka bi hanyar magabatanka na kwarai sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina fa innahu yasa'aka ma wasa'ahum domin abin da ya ishe su kai ma ya ishe ka in ko kaga cewa abin da ya ishe su bai ishe ka ba abin da ya wadace su bai wadace ka ba to tabbas akwai matsala don haka mace da take zan ta zama mumina domin ta bada waɗancan haƙoƙi da muka ambata guda uku manya to lallai tana buƙatar ta kiyaye wannan hakanan musulunci ya ɗauki mataki wajen ɗora mace a kan kyawawan ɗabi'u don ta zama cikakkiyar mumina saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama an aiko shi ne domin ya cika kyawawan ɗabi'u manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce inna ma bu li'utan mima salihal akhalaki. an aiko ni ne domin cika kyawawan ɗabi'u kamar yadda ibn sa'ad ya ruwaito a cikin tsabakat ɗinsa al'imamu abu dawud ya ruwaici hadithi a cikin sunan manzan allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ya ce a za'imun bibaitin fi rabatul janna liman taraka mira'a, wa in kana muhikkan wa bi baitin fi wasatul liman taraka al-kadhiba wa kana mazihan wa bi baitin fi liman hasuna khuluquhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ba da garanti na ba da lamuni na lamuncewa na lamunce wani gida a cikin farfajiyar aljanna na lamunce wani gida a cikin farfajiya ma'ana farkon shiga kenan na lamunce wani gida a aljanna a farfajiyar aljanna ga wanda ya bar jayayya ko da ko yana kan gaskiya don abin da ba zai ba da fa'ida ba in ka yi ka zo kana jayayyar da ba zai ta ba da dama a bayyanar da gaskiya ba a bi gaskiyar ba to ka bar wannan jayayyan a dalilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan irin jayayyan ba ta da amfani kuma ba kyawun ɗabi'a take nunawa ba to wanda ya wannan Allah mun ce mashi wani gida a aljanna a farfajiyar aljanna din wa bi baitin fi wasu Aljanna. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma na lamunce wani gida a tsakiyar aljanna liman tarakal kadhiba ga wanda ya bari yin ƙarya wa in kana mazihan koda da wasa ne koda da barkwanci da akwai wanda za ku ga cewa mutum sai zo ya gindara ƙarya wai amma wai wasa yake ya gandara ƙarya saboda wasa wai da sunan wasa ne ai jokes ne ai riddles ne to irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda da shi ba ya kuma hana haka kuma wanda duk ya haƙura bai yi irin wannan ƙaryan ba da sunan wasa ko da sunan barkwanci to wannan an lamunce mai wani gida a aljanna a tsakiyar aljanna ɗin wa bi baitin fi a'lal janna liman hasuna khuluqu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamunce wani gida a kololuwar aljanna ga duk wanda ya zama ya kyautata ɗabi'unsa da halayensa ashe kenan kyawun ɗabi'u babban abu ne abu ne muhimmi duk mace za ta so ta zama mumina to tana bukatar zama tana da kyawun ɗabi'u don mene domin ta zamanto abin koyi ga 'ya'yanta ta zamanto abin koyi ga mutan gidanta domin ita ce shugaba a cikin gida to in ya zamanto tana ƙarya akwai matsala in ya zama tana cin amana akwai matsala ballantana ma in ya zama cin amana da za ta yi mijinta za ta ci amana ta akwai matsala in ya zamanto tana saba alkawari akwai matsala in ya zamanto sai gulma akwai matsala in ya zamanto sai dai ta yi da mutane ta yi zunɗe ko ta ci naman mutane ta yi giba ai akwai matsala in yi to mai hasada ce da kashi ai akwai matsala in yi zama ba za ta iya zaman lafiya da abokiyar zamanta kishiyarta ko makamancin wannan ba ai akwai matsala in yi zama ba za ta iya zaman lafiya da makwabtanta ba ko wanda suke zaune a gidan haya tare ba ai akwai matsala saboda haka dukkan waɗannan ɗabi'u ɗin ana buƙatar a samu mace da su idan to ba ta da kamun kai ai akwai matsala in yi zama in za ta fita za ta fita ne kawai kamar wata ballagaza yarbatse yarbatse ai eh, akwai matsala amma macen da take so ta zama mumina don ta iya bada gudun wadda shari'a ta ce tana so ta bada don kyautata al'umma to tana buƙatar lalle ta zama mai kyakkyawan ɗabi'a an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce masa menene abin da ya fi shigar da mutane aljanna yace ce takawallahi wa husnul hulk tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u sai aka tambaye shi to menene kuma ya fi shigar da mutane wuta wani abu ne zai fi sa mutane shiga wuta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alfamu wal farj ainihin baki da kuma al'aura waɗannan su ne biyu baki saboda surutu mara amfani saboda zagi saboda tsinuwa saboda ƙarya saboda gulma saboda giba duk da baki ake da harshe ake duka to wannan abin saboda wato zunɗe da akan yi ta hanyar baki ko kuma wato izgili izgilanci duk da baki aiki saboda daga harshe ne sai aka ambaci baki ba a ce harshe ba don mene saboda ai harshe a cikin baki yake baki shine ba harshe kariya to sai aka ambaci baki cewa bakin nan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ke kai mutum wuta sai kuma al'aura domin ana zina don haka aka ambaci wannan ma duk rashin kamun kai ƙarshensa da ƙololuwansa Shi ne ya zamanto an samu matsala ta ɓangaren al'aura to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan abubuwa guda biyu su suka fi shigar da mutane wuta kamar yadda tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u za su fi shigar da mutane aljanna a ranar kiyama wannan hadithi al'imamu turmizi shi ya roce shi sai abu na hudu da ya kamata mace ta kiyaye wanda musulunci ya ɗauki matakai wajen ɗora ta a kansu don ya zamanto ta tabbata a matsayin mumina wadda za ta kiyaye abubuwan da ake bukatan ta kiyaye ta tarbiyyantar da al'umma ta ba da gudunmuwarta a cikin gida ta zamanto kuma wakiliyan sauran mata a duk samu kanta na hudu shi shine ladubbanta mace ana bukatar zamanto ta wato ɗabi'antu da waɗansu ladubba wayan da ladubban na da yawa amma manya-manya a cikinsu su ne kunya kunya mace zamanto tana da kunya ba zamanto ba ruwanta yar abin ga wato ta feke idanta tana magana ba ta jin nauyin kowa ba ta jin kunyan komai ba ruwanta to wannan ba ɗabi'ar mace bace kamun kai al'iffa kamun kai sai na uku tsarki ta zamanto kullum tana cikin tsafta da tsarki sai na hudu hijabi wato suturta jikinta inda za ta fita daga gidanta waɗannan su ne ladubba mafi girma amma suna da yawa ladubban da ya kamata a ce mace da take so zama mumina ta ɗabi'antu da su amma waɗannan dai su ne mafi girma don har wata daga cikin malamai mata take waɗansu baituka na waƙa don ta nuna mahimmancin waɗannan ladubba ɗin take cewa biyadil afafi sunu, izza hijabi wa bi ismati alu ala atrabi wa bi fikratin wa ƙadatin wa karihatin naqadatin qad kamulat adabi ma ni adabi wa husnu ta'allumi illa bi kauni zaharatul albabi ma ni khajali anil ulya wala sadalul khimari bilummati wa niqabi take cewa kamun kai da shine nake tsare mutuncin hijabi na da rashin kutsawa cikin abin da bai dace da ni ba da wannan ɗabi'a ce na ɗarama sauran sa'o'ina da tunani kyakkyawa tunani kyakkyawa da kunya da su ne ainihin ladabina suka cika ta ce ladabin da nake kai bai cutar da ni kyawun ɗabi'una da ƙoƙarina wajen neman ilimi ba su mai da ni baya ba madadin haka sai na zamanto kaman wani hure wanda yake maɗaukaki abin sha'awa abin so a cikin jama'a kunyar da nake da ita bata hana ni samun ɗaukaka ba Haka nan, sa hijabi da nake in sake shi ya rufe ni da niƙabina na ba su mai da ni ƙasƙantacciya ko kuma su hana ni kaiwa ga abin da nake so in kai na ci gaban rayuwa ba ashe kenan mace ana bukata ta ɗabi'antu talazimci la dubba waɗanda za su maida ta mace a haƙiƙa bi ma'anar kalima ta yadda zai zamanto ta iya kaiwa ga matsayi na muminantaka abu na biyar shi ne abin koyinta mace musulunci ya ɗauki mataki wajen ɗora ta a kan ga waɗanda za su zame mata abin koyi ababen koyi a rayuwa su ne na ababen koyinta ummahatul mu'minina wa sahabiyat wa nisa'u salihat su ne ababen koyinta matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne ababen koyinta domin san isa ai koyi da su ku duba ga khadija bintu khuwailid radiyallahu anha matar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai aure kamar ta ba bai aure irin ta ba matar da mala'ika jibrili ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa manzan Allah Allah ya ce a gaya ma Khadija yana gaishe ta Allah ta'ala ya ce a gaya wa Khadija yana gaishe ta turka shi wane mutane Allah da kanshi ya aiko a gaida Khadija kuma a yi mata bishara da wani wuri a aljanna wani gida a cikin aljanna wanda babu hayaniya sannan babu tashin hankali ko damuwa to wannan matar anya bai kamata a san sirrinta ba bai kamata a san sirrinta ba domin a koyi da ita hakanan sai da tuna aisha radiyallahu anha ita ma kanta mala'ika jibril ya zo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ina gaida Aisha Khadija Allah ya aiko da kanshi amma Aisha mala'ika Jibril ne ya bada sakon kanshi sannan kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa game da Aisha ke mata ta ce a duniya da aljanna wannan matar bai kamata a san sirrinta ba bayan wannan mun ɗauki hafsa bintu umar radiyallahu anha wannan fa mace ce manzan Allah sama ya aure ta suka samu saɓani ya sake ta amma yana sakinta mala'ika jibril ya zo daga wajen Allah cewa a gaya wa manzan Allah ya maida ta domin mace ce mai yawan sallah mai yawan azumi Allah da kanshi ya ba shaidan haka wannan mace bai kamata a gano sirrinta ba na aiko da ita bai kamata ba to haka nan ga sunan mata daban-daban ku ɗauki sai da tuna a fatima yar manzan allah sallallahu alaihi wasallama da irin abubuwan da ta yi da yawan rayuwarta da sauransu ba ta zamanto abin koyi ga mata ba a yau ya kamata zama abin koyi ku dubi un musulmin al'ansariya mahaifiyar anas Dan malik ku dubi irin gagarumar gudunmuwar da ta bada ta jawo abu tsala ya shiga musulunci saboda ya zo yana neman ta da aure ta ce to sadakin ka shine imani ban bukatan kwandala imani kawai nake so tunda lokacin ba musulmi bane ya kuma musulunta ya zamanto alkhairi ga al'umma mahaifiyar Anas dan Malik bata zama abar koyi ba ya kamata zama abar koyi ga ainihin mata ku dubi irin su ummu atiya da ummu waraka da irin shaharar da suka yi da gudunmuwar da suka bada da wakilci kyakkyawa da suka yi wa mata a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayannan matan ba su cancanci a koyi da su ba ku dubi irin sumayya da irin gudunmuwar da suka bada na imani da nuna cewa imanin nan ba a wasa da shi ko ana ha maza ha mata za a tsayo akan imani ba zama abin koyi ba to suna da yawa a cikin sahabbai in ko koma tabi'ai ga suna rututu ku dauki yar gidan yar sa'id ibn musayyib da irin matsayinta da yadda ta tsayu wajen ganin ta ainihin ba da gudunmuwa na ilimi da ba da gudunmuwa na tarbiyya a gida da samar da nutsuwa da aminci da sukuni ga miji a gida duk wannan ai ababen koyi ne su to waɗannan su ne ababen koyin mace wadda take so zama mumina to tana buƙatar ta koyi da waɗannan sai abu na shida musulunci ya ɗauki mataki wajen ganin ya tarbiyyantar da mace akan soyayyar da za ta yi domin ta samu lada soyayya ta ibada domin soyayya kala biyu ne akwai soyayya ta ɗabi'a akwai soyayya ta ibada soyayya ta ɗabi'a shine wani na son wance ko wance na son wani ko wacce na son wacce si kawance ko wani na son wani si abota wannan soyayya ce ta ɗabi'a wanda galibi alakarta da zuciya ne wanda ya nuna yana son ka za ka iya son shi ko ka ji ba ka son shi wannan ɗabi'a ce to akwai soyayya ta ibada wadda ita ma soyayya ta ɗabi'a tana iya komawa soyayya ta ibada in an kyautata ta aka yi ta don Allah sai ta koma soyayya ta ibada don sai zama an yi soyayyar don Allah kenan to amma a asalin soyayyar nan an kasa ta kashi-kashi mataki-mataki asalin soyayya ga Allah ne da manzonsa su ne a gaba ba wanda za a so a duniyan nan kamar su bayan su sai kuma in dai soyayya ce ta ibada a so duk wanda ya lazumci addini duk wani mai kokari na kula da addini duk wadda kika san tana da ƙoƙarin kulawa da addini da san zuwa makaranta da san jin alkhairi da ƙoƙarin aiki da gaskiya to wannan dole ki so ta a zuciyanki in kika ji kina ƙinta akwai matsala wannan shine abinda musulunci ya koyar da mace domin ta lazimci tsari na soyayyar da ake yi da sunan ibada kamar yadda muka ce soyayya da sunan ɗabi'a wannan babinsa daban wannan wani abu ne da yake da alaka da zuciya ana san wani ko ba a san wani za a zama da wani ko ba za a zauna da wani ba wannan daban za a iya kawance da wacce ko ba za a iya ba wannan babin shi daban amma abin da ake nufi a soyayyar da muke magana nan soyayya ta ibada wadda za ta ba da dama a ce to wannan soyayyar ibada ce akwai lada alkhairi ne da sauransu domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار abu uku wanda duk ya ji su ya zama yana da su to ya samu daɗin imani ya samu ɗanɗanon imani ya zama Allah da manzo ne ya fi so a kan kowa ya zama zai so mutum ba don wani abu ba sai don Allah ya zama yana ƙin a jefa shi wato ya koma cikin kafirci kamar da yake tsoron ya fada wuta wani hadithi al'imamul bukhari shi ya ruwaito shi sannan abu dawud ya ruwaito hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a habbalilla wa abu lillah wa a lillah wa mana lillah Faƙadistak malal imana wanda duk ya soyayya don Allah ya kiyayya don Allah ya bada don Allah ya hana don Allah to ya samu cikakken imani ashe kenan mace tana da buƙatar ta kiyaye wannan domin ta kai ga samun zama mumina wadda za ta taka rawa ta ba da wannan gudunmuwa da muka ambata guda uku da shari'a take neman ta da ba da su sai abu na bakwai a lokacin da mace take banta ita kadai me ya kamata ta yi musulunci ya ɗauki mataki na ɗora mace akan tunani da ya kamata ta fi akai in ta zama ta keɓe ita kaɗai ce me ya kamata ta yi mafi girma shine ta rika tuna lahira ta rika tunanin wani aiki za ta yi ta gabatar da shi a nan duniya don ya zame mata guzuri saboda lahira ya zamanto tunaninta shine idan ta mutu aka saka ta a kabari ya rayuwa za ta kasance a cikin kabari wannan shine abin da ya kamata mace ta rayu a kansa don ta kai ga matsayi na muminantaka domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yawaita ambatan mutuwa kamar yadda hadithin tirmidhi din sa iska nuna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ban ga wani abu mafi hadari ba mafi tada hankali ba mafi firgitarwa ba kamar rayuwar kabari to ya kamata a ce mace tana tunani game da rayuwar kabari ta yadda zai zamanto a ƙarshe za ta rika tuna wannan rayuwa don ta saita tunaninta ta tafi akan hanyar da zai kai ta zuwa ga zama mumina sai abu na takwas ƙawaye abokanta musulunci bai kyale ta a haka ba ta yi yadda ta so bal musulunci ya ɗora ta akan tunanin hatta abokai akwai irin abin da ya kamata ta yi game da su don ta kai ga matsayi na mumina ya zama abokanta su ne musulmi muminai wanda suke lazimtar addini ba masu wasa da addini ba ba waɗanda ba za su iya taimaka mata da komai ba don gyara duniya ko lahira ba ba waɗanda sai dai su sa ta ɓata rayuwarta ba ko kuma ta saba wa Allah ba ko kuma ya zamanto ta kai ga barin hanyoyin Allah ko tsarin Allah ya zama ba irin waɗannan ne waɗanda take ɗaukansu a matsayin ƙawaye ba domin abu dawud ya roci hadisi cikin sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan ɗabi'a da halayya da tada ta abokinsa saboda haka kowannen ku ya san da wa zai abota in mace ce ta san da wa za ta yi kawance in namiji ne ya san da wa zai abota wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai abu na tara musulunci ya ɗauki mataki don gani ya ɗora mace akan saitin da zai kai ta ga zama mumina daga cikin hanyar nan shine ƙiyayyata ƙiyayya kanta fushi kan shi. dukkansu ibada ne in an yi su yadda shari'a ta ce ana samun lada an yi ƙiyayya ana samun lada an yi fushi amma da me za ka yi ƙiyayya da wane kuma a akan mene da wa za ka yi fushi akan mene kuma saboda mene wannan shine abin da ya kamata kawai a sani amma waɗannan abubuwa biyu duk da cewa ɗabi'a ne ga ɗan adam zai iya yin su a wasu lokutan amma akwai yadda zai yi su kuma ya samu lada saboda haka duk wani wanda yake wa addini karan tsaye ko yake wa addini makarkashiya ko yake wa addini makirci ko wanda baya son musulunci da musulmi ko wanda yake kutun gwila ga musulmi da musulunci to wannan shi ne wanda ya kamata a ƙi shi a yi fushi da shi namiji ne ko mace bakar fata ne ko jar fata ya zamanto an yi wannan to wannan zai ba da dama mace da kai ga matsayin mumina amma in ya zamanto ba ta da tsarin cewa akwai wanda za ta so saboda Allah kamar yadda muka bayani a baya akwai wanda za ta ƙi shi ma ƙiyayyen saboda Allah saboda ba ya san Allah saboda na wa addinin Allah karantsi saboda ba a biyayya ga dokokin Allah saboda ana sabawa Allah ana sabawa manzan Allah saboda ana wa addini makarkashiya ana wa musulmi kutun gwila a dalilin haka sai zama ba a san shi ko ba a san ta to wannan shi ma ibada ce hakan kuma zai kai mace ga zama mumina sai abu na goma abin da ya kamata mace ta yi kwaɗayi a kansa me ya kamata ya zama kwaɗayin mace banda kwaɗayi na ɗabi'a kwaɗayi na ɗabi'a da abu mai daɗi ana so ko namiji ko mace yana so amma kwaɗayi na shari'a wanda zai ba da dama a ce an yi ibada musulunci ya ɗora mace a kan kwaɗayin tuba ga Allah tuba na gaskiya daga dukkan abin da ta aikata mara kyau ya zamanto ta cika sharaɗin tuban ta yadda zai zamanto a ƙarshe za a yafe mata abin da ta aikata ya zama kamar ma ba ta yi zunubi ba ta yawaita istighfari ta yawaita ambaton Allah ta yawaita tuba ta mai da lamuranta zuwa ga Allah ya zama wannan shi ne kwaɗayinta kullum ta yadda ran da ta bar duniyan nan ta mutu a matsayin wadda take mai kwaɗayin haɗuwa da Allah lami lafiya sai burinta menene gurin da ya kamata mace mumina ta zama tana da shi musulunci bai kyale ta ba ta zama kawai ita kawai tunanin kanta ne kawai a sai da ya dora ta akan tsari ya yi mata saiti akan ta zama tana da tunani gurinta burinta ya zama shine ta zama ta samar da al'umma ko kuma ta samar da iyali wadda za ta zama iyali musulmar iyali kuma ta tarbiyya ga 'ya'ya wanda za zama manyan gobe ya zama wannan shine burin kowace mace ta ba da gudunmuwarta wajen kawo gyara da ci gaba da kyautawan al'amura a cikin al'umma idan ya zama tun mace ta ɗauki wannan a matsayin shine babban aikinta to ko shakka babu wannan mace insha Allahu ta ɗauki matakin zama mumina wanda zai ba ta dama ta kai ga waɗannan abubuwa da muka ambata to sai abu na ƙarshe abu na goma sha biyu kenan in tana hutu ya zamanto ba wani abu a gabanta da za ta yi ba wani aiki da ya tsare ta shi ma musulunci bai batta ba ba dai tana so ta zama mumina ba to an tsara mata yanayi an ɗora ta akan hanyar da za ta bi domin ta yi amfani da lokacinta ta amfani da duk wata dama duk wani lokaci take da shi wanda yake ba wani abu wanda ya zama dole tashi ta yi a lokacin to an ɗora mata ɗoriya akan ta ɗan huta doriya akan lokacin cin abinci da abin sha doriya akan bacci da za ta yi doriya akan ɗai hira da za ta yi tun da ɗabi'a ce ta mutum to kuma an ɗora ta akan a ƙarƙashin hakan ta yi amfani da lokacinta na hutu wanda ba ta komai a cikinsa ta yi amfani da shi wajen muzakara revision na abubuwan ilimi abubuwan nan na ilimi take ji kila ta sa kasa ta ji ko ta ɗauki littafi ta karanta ko ta ɗauko wani abu ta yi nazarinsa wanda zai sa ta ainihin kyautata fahimta ta game da ilimi ɗin ya zamanto tana ƙoƙari ta haddace wani abu na alƙur'ani ko da ba yawa gwargwadon basirata gwargwadon kaifin haddanta ya zama tana wannan sannan ya zama tana ƙoƙarin ɗan motsa jikinta ba ya zamanto ta zauna cakaf ba ta motsa jiki ba ta da kazar-kazar kwata-kwata ba domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mumini mai kazar-kazar ya fi soyuwa a wajen Allah akan wanda baya kazar kazar kina ashe ba a so ko da mace duk da cewa mata ma sha Allahu hanyoyin da za a motsa jiki na da yawa Ɗaukan bokiti daga nan zuwa can dan daka kaza a jajjaga kayan miya duk wannan motsa jiki ne da yake ba dama mace ta zamanto kullum tana cikin koshin lafiya amma doriya akan wannan ya kamata a rika wasu abubuwan saboda yawa wasu matan sai ya zo saki jiki kawai sai ga suna neman kofar da kai ainihin kafa biyu da rabi ko uku lokacin da ka auro ta ta shiga har ma mutum biyu sun raba da sun shiga yanzu ta zo kofar ma za ta yi mata kaɗan kofar ma za ta yi mata kaɗan ƙafa uku zai mata kaɗan ta saki jiki ko ta zama kilan jabe saboda me duk wani abu da zai sa ta motsa jikinta ta zamanto irin abin da ake cewa physically fit ba ta yi tana kwance kawai turus sai dai ci ta kwanta to wannan rashin motsa jikin kuma shi kuma ba addini ba ne shi motsa jikin don a samu lafiya ya zamanto an kubuta da kananan cututtuka shi kuma alkhairi ne kuma yana da amfani ga lafiyarta yana da amfani ga zamantakewanta da mijinta sannan kuma Allah yana son muminin da yake motsa jikinsa yake kazar-kazar ba wanda yake zuna jibge babu komai ba waɗannan su ne abubuwa guda goma sha biyu waɗanda musulunci ya ɗora mace a kai domin in ta tarbiyyantu a kansu insha Allah ta zama mumina wadda za ta iya ba da gudunmuwan nan da muka ambata guda uku na farko ta yi jagoranci a cikin gidanta na biyu ta yi tarbiyyan 'ya'ya waɗanda su ne manyan gobe na uku ta samar da kyakkyawan tsari da ainihin wato tsari mai kyau da aminci da sukuni da nutsuwa ga mijinta da kuma 'ya'yanta sannan na hudu ma ya zama za ta iya ba da gudunmuwa a waje don ta wakilci al'umma in ta yi karatu tana aiki ya zama tana wakilcin mata ne ko da ko ba wanda take ba kwandala a cikin albashinta amma ya zama ta tsare wa mata wani bangare ne sannan ya zamanto idan tana karantarwa ne shi ma haka ya zamanto idan ainihin tana kasuwanci ne ko ta sana'a ya zama shi ma haka ya zama dai tana da wata irin gudunmuwa da za ta bada a cikin al'umma ta wakilci 'yan uwanta mata don ya zamanto al'amuransu ya ƙara kyau ina roƙon allah tabaraka wata'ala ya sa mata musulmi su zamanto masu ƙoƙari wajen ɗaukan matakan nan da shari'a ta tabbatar don kaiwa ga mataki na mumine cikakku ta yadda za su samu damar ba da gudunmuwar da ake sa rai su ba da a cikin al'umma don al'umma ta gyaru ya zamanto ta zama cikakkiyar al'umma da za a yi alfahari da ita ta yi jagoranci gaba ɗaya a duniya ta zamanto a bar ambatawa a dukkan ɓangarori na rayuwa a tattalin arziki a abin da ya shafi shugabanci da jagoranci abin da ya shafi gudanarwa mulki abin da ya shafi harkokin siyasa abin da ya shafi ɓangaren ilimi abin da ya shafi ɓangaren gaban kimiyya da fasaha su zamanto ababen koyi a wajen ɗabi'u kyawawa da tarbiyya zamanto ababen koyi a wajen rikon amana da gaskiya da ainihin kiyaye ka'idoji ta yadda duk inda aka kai aka kawo ya zama al'umma dai ita ce za a gani mai jagoranci mai haske domin ya zama mun koma zuwa ga matsayin da da can magabatanmu suka samu kansu a kai mu kuma muka zo muka saki allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace Allah kuma ya karfafe mu Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya sa albarka a cikin iliminmu ya kuma ba mu sa'a a cikin dukkan abubuwan da muke yi ya ɗora mu akan daidai da gaskiya ya tabbatar da mu ya ba mu juriya wajen tsayawa tsayin daka don ainihin fahimtar karatu da kuma aiki da karatu ɗin a nan nake so in tsaya ina roƙon allah ta'ala ya amfanar da mu da ɗan abin da aka ainihin faɗi na saƙo kuma allah ya sa bayan mun yi aiki da shi ya zamanto mun zan wakilai na wasu wadda ba su anan mu isan masa da irin waɗannan sakonni a duk inda muka samu kanmu dan dai amfanin ya zama ya yaɗu gaba ɗaya Allah ta'ala ya samu dace wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh